Allah ya sa mu dace da tuba. Sarki Dauda ya yi zunubi ga Allah, amma ya fahimci kurakuransa kuma ya tuba. Ya yi kuka ga Allah ya ce, Ya Allah, ka yi mini jin kai sabili da madawwamiyar ƙaunarka, ka shafe zunubaina saboda yawan madawwamiyar ƙaunarka, ka wanke ni sarai daga zunubina, ka tsarkake ni daga zunubaina. Dama na yarda da laifofina, kuma zunubina ko yaushe yana a gabana na yi maka kai kaɗai na yi zunubi ku aikata mugunta a gabanku za a same ku daidai lokacin da kuke magana marasa abin zargi kuma idan kuna yanke hukunci ni aka haife ni a cikin zunubi mahaifiyata ta haife ni gashi kuna son gaskiya a cikin ciki amma a ɓoye za ku sa ni in san hikima ka shafe ni da daddoya ni kuwa zan tsarkaka ka wanke ni zan kuwa fi auduga fari ka sa in ji farin ciki da murna domin kashin da ka karɓa ya yi murna ka ɓoye fuskarka daga zunubaina ka shafe zunubaina ka yi halittar tsarkakakkiyar zuciya a cikina ya Allah ka san sabon halin biyayya a cikina kada ka yashe ni daga gabanka kuma kada ka ɗauke mini ruhinka mai tsarki ka sake mayar mini da farin cikin cetonka ka ƙarfafa ni da ƙarfin ikonka zabura hamsin da ɗaya ɗigo ɗaya sha biyu darasi allah mai jin kai ne kuma zai gafarta duk wani zunubin da aka faɗi da kuma tuba a gabansa hakika allah yana ƙin zunubi zai yi bikin duk wanda ya ƙi shi duk da haka mahalicin ba zai yi watsi da mai zunubi da ya tuba ba zai gafarta kuma ya gafarta musu zunubin da suka tuba kuma za su ba su hakkoki daidai a cikin mulkinsa ko yaya mai zunubin da ya ki tuba zai samu sakamakon abin da ya aikata na wutar jahannama saboda haka an ƙarfafa duk mutane da su guji yin zunubi domin su iya tserewa hukuncin Allah da zai zo a kan masu zunubi da ba su tuba ba addu'a ya ubangiji Allah na yarda cewa ni mai zunubi ne wanda bai cancanci wata muhimmiyar albarka daga gare ka ba na yi zunubai masu yawa waɗanda ba a iya tsammani kuma ban cancanci zuwa sama ba ko yaya na fahimci kuskure na kuma na zo muku da zuciya mai tawali'u a yau na tuba daga zunubaina kuma ina roƙonka ka gafarta min da kyau ka cire dukkan zunubai daga rayuwata ka sake ni kamar ɗaya daga cikin zaɓaɓɓun yaranka ka bani alheri kar ka koma ga tsofaffin zunubaina ka sa ni tsaye cikin imani mai kyau ka bar ni in cancanci albarkatunka a duniya da sama bayan ƙarshen ya zo sai ka ƙirge ni cikin mutanen da za su zauna tare da kai har abada domin cikin sunan yesu kiristi nake yin bukatata amin